Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkan mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sanya wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji cewa Asabar ɗin ne ta ranar da Amurkawa ke juyayin ƙazamin harin ta'addanci shekaru ashirin da suka gabata. za mu kasar gini mu ji yadda sojan da suka kifar da gwamnatin farar hula ke kokarin samun gindin zama za mu najeriya mu ji kokarin da matasa ke yi don shiga addama da su sosai a zaɓukan shekara ta 2023 saboda haka sai sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar Amurka, inda Asabar dinnan ake ta juyayen harin ta'addanci da aka kai masu shekaru ashirin da suka gabata, inda aka yi asarar rayuka barkatai da ɗimbin dukiya. Alhaji Garba Suleiman Krako sami naka mazaunin Amurka wanda kwanan baya ya kamu da cutar coronavirus ya sha da kyar na daga cikin bayan Allah da suka sake tsallake rijiya a tsugune da baya kuma mun nemi ji ya aka yi a wancan lokaci ga abin da ya shaida mana Allah da ikonsa ni dinnan ga naune ba jiyau ba a wannan rana da abu ya faru lokacin nan michael jackson da shi da 'yan uwansa za su yi wani concert a nan a madison garden square a new york na tashi daga garinmu boston na tafi domin in kallon wannan abu to a wannan gini akwai wani hotel da ake ce mai marriott hotel abin da yake ɗaki ɗaya per night dala dubu ɗaya da ɗari biyar ne to don ina baki na je da takardar da na samu irin staff associate discount din nan wanda wato ma'aikata a wurin akan ba su discount to ni sai na samu discount din tun daga boston wurin wani wanda muke ma'amala da su maimakon biyar dala dubu ɗaya da ɗari biyar sai aka bani receipt din bocha din dala saba'in da biyar ne kawai kacal aiko ina zuwa sai aka nuna min bambancin launin fata aka ce wai a'a wai wurin duk an sayar da ɗakuna ashe allah ne dai zai kwace ni allah da ikonsa dai jiragen da suka taso daga nan boston ana zaton da jirgin ya yi batan kai ne ya yi musu navigation ya fada cikin wannan gini da fasinjojin da ke cikin jirgin hakanan suka halaka da wanda suke cikin ginin abin gwanin ban tausali gwanin ban tsoro zaka ga mutane kawai sun yi haza bene mai tsawon kaman hawa wajen 60 ko 70 mutum zai sako kai ya duro ya fado ya fashe kaman kwai ya tarwatse abin gwanin ban tsoro gwanin ban tausayi hakanan aka zo aka sa jami'an tsaro suka tara hanya ba shiga ba fita amurka ko ta jirgin sama ne ko ta ƙasa ne ba shiga ba fita a wannan rana har yanzu ana ɗin kar a sake irin wannan eh, mai kama haka na shekaru ashirin ɗinnan da suka wuce Okay, da Haji Garba Suleiman Krako sami naka sai mu ce Allah ya ƙara kare bayinsa. da wannan waka ta marigayi James Brown. Sai mu tafi ƙasar Lebanon, wadda ita ma dai ta kawo ƙarshen zaman jira na tsawon watanni sha uku don kafuwar sabuwar gwamnati. Domin juma'an nan ne fadar shugaban ƙasa suka ƙaddamar da majalisar ministoci don ceto wannan ƙasa da ke cikin wani hali ga rahoton Nasiru Sani da ya haɗa mana. Sanarwar kafa sabuwar gwamnatin ya biyo bayan ganawa tsakanin firayim ministan ƙasar Najib Mikati da kuma shugaban ƙasar Michel On bayan musayar yawon da aka samu tsakanin manyan bangarorin 'yan adawar siyasar kasar na 'yan watanni cikin wata tattaunawa da aka samu a fadar shugaban kasar tsakanin firayim ministan a karo na uku wato mikati da shugaban kasar michel un ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana raba mukamai tsakanin bangarorin siyasar a kasar Mikati ya ce za su yi amfani da duk wata dama da suke da ita wajen jawo hankulan duk wasu hukumomi na kasashen waje don tabbatar da ganin an samu cimma bukatu na yau da kullum a kasar. Mikati da aka naɗa shi mukamin na Prime minista a watan Yuli bayan gazawar wasu magabatansa har sau biyu bisa rashin cimma yarjejeniyar wasu batutuwa da aka shirya ya bayyana jerin ministocin da zai yi aiki da su. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai kasar gini inda soja suka wanci kalar da gwamnatin farar hula bisa jagorancin laftanar kanar mamadi damboya kuma sojan ke ta neman gindin zama Juma'an nan ne dai ayarin musamman da kungiyar hada kan kasashe yammacin Afirka ta nada suka isa Conakry kuma kamar yadda shugaban hukumar kungiyar ke cewa sun sami ganawa da hambararren shugaban kasar Alfa kuma sun ganshi cikin ƙoshin lafiya ga rahoton da Abdullahi Isa ya hada mana. a birnin na konakiri 'yan lokuta da saukar jirgin kasar ghana da ke dauke da tawagar ecowas wakilan na ecowas sun samu kyakkyawar tarbe daga wakilan kwamitin cnrd a ƙarshen jagorancin mamadi dumbuwa kwamandan askarawan da suka kifar da alfa kwande tsohon shugaban kasar ta gine tawagar ta ecowas ta kunshi ministocin harkokin wajen kasashen ghana uwar gida sirlai ayoroko bacei na togo robert dusey sai ministan harkokin wajen burkina faso alfa bari da na najeriya geoffrey onema tare da rakiyar shugaban hukumar zartarwa na ecowas jean claude kasibro a cewar ɗaya daga cikin jami'an tawagar da ya tsegunta wa manema labarai manufarsu ya ce suna sa ran sojoji za su yi na'am da wannan buƙatar tasu banda haka ana kyautata zaton har idan ta kama kwande ya fice daga ƙasar ba zai kasance a yammacin afirka ba zai tare a wata ƙasar da ke yankin afirka a cewar wannan majiya sai ƙasar Kamaru inda ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da yanke hukuncin kisa kan wasu mayakan ƙungiyar 'yan aware su hudu da aka same su da kisan ƙananan yara ɗalibai bakwai a bara a yankin masu magana da harshen turancin Ingilishi. Ga Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Sanarwar ma'aikatan tsaron na kamar da ke fita Juma'a ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa tun a talatar ta gabata ne kotun sojin kasar ta yanke hukuncin kisan kan mutanen hudu kusan shekara guda bayan aikata kisan wanda ya ja hankalin duniya. Sanarwar ta bayyana cewa za a zartar so mutanen hudu hukuncin kisa ta hanyar harbi a bainar jama'a cikin watan Oktoban 2020 ne 'yan awaran suka hallaka yara ɗaliban makarantar firamare maran waɗanda shekarunsu ya fara daga tara zuwa sha biyu a yankin kumba da ke kudu maso yammacin ƙasar guda cikin yankunan da ke fama da rikicin 'yan awari. Tsawon shekaru ana fama da rikici a manyan yankunan kamarin biyu masu amfani da turancin Ingilishi don bayan da 'yan awarin suka nemi ɓallewa tare da kafa ƙasa mai cin gashin kanta wanda ya kai ga halaka mutane dubu uku da ɗari biyar baya ga tilastawa wasu fiye da dubu ɗari bakwai tserewa daga muhallansu. yan makaranta ni na yi tunani wahalan nan da kuke sha yan makaranta wahalan nan da kuke sha dadi za ya isowa yan makaranta karatun da kuke yi ku za ku rike mu kun ga kasalga ku za ku rike ta kasa babu karatu ai ba ta gusawa a gaida waɗannan mawaƙa Bari mu shiga kasar jamhuriyar Nijar ɗin, inda shugaba Muhammad Bazoum a wani jawabi ga taron ƙasa da ƙasa kan yadda za a magance matsalolin hare-hare da ake kaiwa makarantun boko. Ya ce a yanzu haka matsalar rashin tsaro ta sa sun rufe makarantu sama da dubu biyar a yankin Sahel ga abin da ke cewa. ƙasa ta Nijar ta ɗaura ɗamara domin bayar da cikakkiyar kariya ga makarantun boko daga hare-hare musamman ma a cikin wannan yanki na sahel kamar yadda kuka sani adadin makarantun da aka rufe saboda rashin tsaro da tsantsar hare-haren 'yan ta'adda ya rubanya har so shida daga shekara ta 2017 zuwa bana akalla makarantu dubu biyar ne aka rufe saboda wannan matsala ta rashin tsaro abin da ke nufin cewa ɗalibai sama da dubu ɗari bakwai ne suka daina zuwa makaranta sannan malamai sama da dubu ashirin suka daina zuwa aiki ta bakin shugaban Nijar Muhammad Bazoum. Sai Najeriya inda kungiyar makafi da guragu da ke jihar Legas ta bayyana rashin gamsuwarta da matakan musguna masu da wasu jami'an gwamnatin jihar Legas ke yi da sunan hana su barace-barace saboda danganta su da taimakawa ayyukan hasha. ba da Badamasi tukur tsauri shine shugaban guragu da ke yankin Oshodi a Legas kuma ya yi mana magana da yawun sauran nakasassun jihar Legas din inda yake nuna babu gaskiya a zargin da ake masu. To babban korafin a nan Legas baki ɗaya kwanan nan abin da ya taso cewar gwamnatin jihar Legas tana wai zarginmu da muna aje ɓata gari a cikinmu to wannan shine muka ce ba gaskiya ba ne ba duk ma wanda ya gaya mata wannan magana idan yana da shaida ko yana da hujja ya ba mu ita akan tun akalla na shekara talatin a nan garin lega kuma muna shugabancin almajirai na jihar lega gaba daya ba mu taba a taba kama wani barawo a duba kowace police station ko wani ss ba a taba kama wani barawo ba zo ce akwai wani gurbi da yake aje mai makami ko akwai wani makawo da yake aje mai makami ko akwai wani gurbi da yake aje mai makami kai kai yaran mu koda koda yaran mu muka sun suka shaye shaye to insha Allah rabbi za mu ce za mu koro waɗannan yara daga cikin mu za mu ce ba domin babu wa irin wannan bata gari domin mu a kullum addu'a muke ma ƙasa ta zauna lafiya to don haka kun ba yadda za a yi mu zo mu zauna muna tare da bata gari ta bakin Badamasi Tukur Tsauri shugaban guragu na Oshodin Lagos. A yanzu haka wani malami a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, Dr. Murtala Ahmed Rufa'i ya gabatar da wata kasida game da bincikensa da ya shafi yadda matsalar 'yan bindiga aka fara a yankin har lamarin ke neman ya faskari gwamnatin kasar. Binciken nasa na nuna ana roƙon Allah sosai domin har an sami rashin jituwa tsakanin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke dazukan zamfara da katsina. Ga kaɗan daga cikin ƙasidar tasa. Maganar shiri tsakaninsu ai bai taɓa yiwuwa a shirya, saboda mi, saboda kowa na da rashi ra'ayi. Akwai matsaloli na shaye-shaye, alal misali, akwai kuma matsaloli na jin kai da nuna isa. akwai matsaloli na mutum ya samu miyagun makamai kuma yana son ya nuna ma duniya da kuma 'yan uwa ne 'yan ta'adda cewa shi shi ne to a hakikanin gaskiya akwai matsaloli na rashin jituwa tsakaninsu kuma bala'in ya kai ga idan misali ka samu matsala da jami'an tsaro alal misali ko jami'an tsaro za su kawo ma hari su halaka ka da ka kira maƙiyanka ɗan bindiga gara ka bari in jami'an tsaron lugudan wuta za su yi masu ma lugudan wuta saboda mi saboda kana tunanin wannan maƙiyin da aggare ka alal misali gara jami'in tsaro da shi so dubu to kaga matsaloli ne waɗanda ya kamata a ce an tsaya an yi musu karatun tanatsu. a gaida dr murtala ahmed rufa'i na jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto sai mu ɗan za kuɗa zuwa jihar katsina inda bayanai ke nuna sun ɗauki wasu sabbin matakai na katsa layukan sadarwa a wasu yankuna don matsalolin rashin tsaro Wakilinmu ciro Abdullahi Tanko ya tuntuɓi babban daraktan yaɗa labaran gwamna Aminu Bello Masari, wato Comrade Abdul Labaran Manumfashi don jin tasirin matakan da gwamnatin ta bijiro da su. To alhamdulillah yes gaskiya ne an kafa wasu dokoki wanda ma dai ana cikin kafa ne saboda an kafa ta ɗaya an kafa ta biyu yanzu kuma ta uku ake saurare ba wani abu ne ya kawo waɗannan dokoki ba kamar yadda kace ne domin inganta tsaro a jihar katsina sanin kowa ne na ce rashin tsaro ba ina nihin abin da aka yi da gangan ba a'a wannan sata garkuwa da mutane fyaɗe satan shanu da ya ta'azzara a jihar katsina da kuma wasu jihohi masu makwabtaka da katsina kamar zamfara kaduna da dai sauransu to an ɗauko waɗannan matakai ne ba don kuma domin a yi maganin abin kuma maganin abin ana so a yi maganin abin mai ɗaurewa ba magani na yanzu ba kuma gobe a koma gidan jiya misali tsaye da layin waya shi ma ba a riga aka yi ba amma dai in za a yi ɗin ma ƙananan hukumomin da wannan abin ya ta'azzara a gare su wajen su wajen guda goma sha hudu haka su ne wurin abin zai shafa waɗanda ke makwabtaka da wannan daji na rugu da kuma jiha ta zamfara saboda in zamfara ta ɗauki wannan mataki jihar katsina kuma ba ta ɗauka ko kuma makwabtan jihar zamfara ba su ɗauka ba to ai abin ba za a yi ci ma nasara ba haka kuma na batun hana caji to hana cajin nan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske su ma a ƙananan hukumomin da abeban abin nan ke shafa sosai saboda cikin dazuzzukan nan dai ba lantarki ake da su ba so su waɗannan 'yan ta'adda din masu wannan banna din sai sun zo cikin garuruwan nan wuraren nan suke cajin wayar su su koma ban ma yin cajin waya in sun zo kuma nan har ila suke samun wasu labaru na yadda za su ta'addancin su wato ka kaman cewa kenan ya koma su wurin yin cajin nan ya koma wurin su yi cajin waya da kuma wurin samun labari na inda za su je su ta'addanci din ta bakin comrade abdu labaran manumfashi sai mu yada zango a Abuja inda bayanai ke nuna wasu kungiyoyin matasa sun yunkuro don ganin sun shiga an dama da su a zabukan shekara ta 2023. Wakilinmu da ke Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Malam Ilyasu Sama'ila Adamu mai kula da arewacin kasar na kungiyar matasa ta National Democratic Mandate Group inda yake cewa matasa dai an sha su sun warke yanzu. ita wannan kungiya kungiya ce da ta fara tafiya tun 2015 kuma muna da rassa a jihohi 36 na najeriya har da abuja sannan ƙoƙarinmu shine kungiya ce da take da haɗin kan matasa tun daga gundumomi zuwa ƙananan hukumomi zuwa jihohi har zuwa matakin ƙasa gaba ɗaya kuma burinmu insha Allah shine muna so mu zama jam'iyyar siyasa idan Allah ya yarda kuma daga cikin abin da muke so mu yi shine muna so mu zaƙulo matasa waɗanda insha Allahu za su zama shugabanni nan gaba kaɗan domin kawo canji a ƙasar mu kasancewa wa'inda muke kallo a matsayin role model ɗinmu eh, abin koyi za mu iya cewa sun gaza abin da nake nufi sun gaza shine yau a ƙasa kamar najeriya an waye gari babu wanda yake kwanciya ya rufe idanun shi duka biyu kaga kuwa babu wani ci gaba da za a iya kawo ma al'umma in dai har babu tsaro a cikinta a yadda muke da miliyoyin matasa a ƙasar nan wa'inda suna da ƙwarewa a fannonin da suka yi na ilimi sannan suna da kishin ƙasa na musamman da muna kyautata tsammani insha Allahu za mu iya kawo canji. NDMG ba ƙungiya ce ta wani fitaccen ɗan siyasa ko wani hamshakin ɗan kasuwa da ya zo ya zuba jari a cikinta ba. NDMG ƙungiya ce ta matasa masu kishin Najeriya kuma in na ce matasa ba ina nufin kawai zaune gari banza wannan matasan da muke magana za ka samu a cikinmu mafi karancin karatu shine za ka samu wanda ya yi digiri na farko sannan daga cikinmu akwai 'yan kasuwa a takaice matasa ne wa'inda duk inda ake neman matashi za su iya amsa sunansu daga aljihunmu muke tara kudaden da duk muke yin activities inda yau a Najeriya ta ko'ina ake kallo. a me za ku zo da shi sabo ganin cewa kwararru da dama suna ganin siyasar da ta kusa na 2023 za ta canja fuska fiye da yadda ake tunani duk alkawari ko kuma buri da wani dan ƙasa ke da shi me za ku gaya wa mutane sabo da basu ji ba an sha su sun warke salon da muke so mu fito da shi shine mafi yawa in ka duba gwamnatocin da suka gabata misali shugaba in ya bada aiki da ya sa jan bairo ya ce ya bada dama a yi shi kenan sai ya zauna a ofis amma tsarin da muke so mu fito da shi za mu a kowane mataki na gwamnati bayan shugabannin da muka kafa za mu saka wakilai na ɓoye wa'inda za su rika sa ido akan kowane irin aiki da gwamnati take yi. Da bakin Malam Iliyasu Sama'ila Adamu a ƙarshe sai Kano. inda wakilinmu abokar isa ɗan dago ya ji ta bakin tsohon gwamnan jihar imo sanata rochas okorocha shin me yake sa rashin armashin siyasa a wannan zamani ga abin da yake cewa a kasan bato masalan damuwan ita ce siyasa dai kamar da na ce ya zama sana'an kowa kuma bai kamata ba da wanda ba su kamata suna siyasa ba yanzu suna siyasa yawanci kuma asasance su ta kasuwanci ce ba siyasa don kishin al'umma kishin kasa ba siyasar su dai a samu mulki a samu kudi a takace dai yanzu a kasar najeriya an ka duba wanda suna maganar siyasa suna neman shugabanci yawancin su abin da suke tunani a jihunsu suke tunani su samu mulki su nuna mulki su hawa mota su da abu da suka ga dama a kan mulki amma ba wai don a tamiki marasa galihu ba na to amma kamar ta ya kake ganin za a gane irin waɗannan 'yan siyasa misali ɗan ba mu misali kaɗan mu gani na gaya akwai wanda su suke abubuwa don kai su ba su damu da kowa ba daga su sai yalen su ba su ko kewa ba su damu da kai ba na biyu akwai wanda su nasu da kabilanci addini ne nasu in ba ne ba ba kabilanci ba su ba ruwansu to dan kadan ne wanda su su aka ce dan najeriya wanda suna tunanin najeriya din ma gaba daya to ba sa yawa shi yasa talauci a kasar namu shi yasa siyasa mu na na kashi na kisa ake yi na cuta da komai shi don ba su hange fiye da su ko kuma kabilanci ko kuma addininsu ba ta bakin sanata rochas okorocha masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Hassan lasan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.